اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك اللهم رب السماوات السبع ورب العد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الهب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت zahiru فليس دونك شيء اكد عنا الديون وغننا من الفقر اللهم قد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم يا كريم اللهم يا مطلع على السرائر والدمائر والهواجس والخواجر لا أضب عنك شيء نسألك فائدة من فيدان فضلك وقبضة من نور سلطاني وأنسا وفرجا من بحر كرمي أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيري فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيام وببابك واكهون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا ربنا فببابك واكهون ولجودك الواسع المعروف منتظرون ya karim rahim rabbi la takilna ila ahadin wa la tuhawwijna ila ahadin wa ganina an kulle ahadin ya man ilayhi almustanadu wa alayhi almu'tamadu wa huwa alwahid alfardu samad la sharika lahu wa la walad khudh bi aydina min ad-dalal ila rushd wa najjina min kulle dik wa nakad wa ashfina min kulli da'in wa saqam برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدعهم ووفقهم لطاعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim. الترهيب من اتيان liman akala basalan aw tuman aw qurrasa wato tsoratawa ga zuwa masallaci wato ana bashi tsoro kai ya tafi masallaci lokacin da ya ci waɗanda abubuwa liman akala basalan wanda ya ci albasa ɗanya to kai ya tafi masallaci wari gareta. kuma masallaci kuna ganin ga ku zaune ciki ba ku ɗaya na mala'ikun Allah na nan manya da ƙanana tare da ku ba su son wari kuma al'ada ta halittun Allah na ƙwarai mutane da aljanu da sauransu duk ba su son wari to wanda ya ce albasa ɗanya kashe taho masallaci wannan lokaci autuman ko tafarnuwa wanda ya ci tafarnuwa au kurrasan ko kuma kurrasu ita ma abin nan nau'i ne na tafarnuwa au fujilan ko ɗayan guna a fujila wato guna ɗayan guna wa'annan da a cikinta suna da wari wa nahu zalika da abin da ya kama da wanga min malahu ra'ihatun kariha na dai duk wani abu wanda yake yana da wari wanda ba a so shi yasa idan zaka zo masallaci kakka shawa tega kakka shawa sabon rob da dai wasu abubuwa dai waɗanda ka san min hatun kari hatun waɗanda suna da wari wanda ba a so to kaka shigo masallaci da suwa in ka san za kana masallaci bari sai ka dawo ka shafa kamin ka tashi to warin ya ɗebe kamin ka tashi amma dai lokacin da za kana masallaci ka nisanci duk wani abu mai wari ba su kaɗai ba akwai wani mahaukacin turare na nan wanda duk wanda bai saba da shi ba iya sallah kusa ga wanda ya sa shi sai ciki ne ya kama ciwo in ba ya hatsara ba sai ya ta gudanawa yana gama sallah yana makiyoyi to masu riƙiya ka amfani da shi don a wari na mummuna shidanon aljannu ma ba su so ne to shi yasa masu ya ka amfani da shi don su kori shidanon aljannu a ce mara lahiya ya rika amfani da shi don su bar wurin saboda wari na mummuna to da yawa kuna ganin wasu na sakkoye kuma su zo shiga tsawon harko sai ka tsaya kusa gare su abin nan daga ƙarshe su shi ka ko kuma ka canza ka canza tsawo to duk abin da dai kun ka san yana da wari min ma hatun kari hatun na wani abu dai wanda da wari abin kyama to kada ku yi amfani da shi in za ku je masallaci bale ta ba sigari wadda ita warinta ma ba wari ɗaya na ba cutarwa yake yi kamar wadda sun ka rubuta Nabi na umar radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal abdullahi bin umar ya ce lalle annabi ya ce mana akala min hadhihi shajara wanda ya ci daga wannan icci yani asuma yana nuni tafarnuwa fala ya qarabanna masjidana kashi kusa da masallacin mu da wanda ya yadda ya ce tafarnuwa ɗan yawa kashiyo kusa ga masallacinmu amma in an sa ta cikin miya an dahi ta warinta ya rage ko sannan dai tana da wari amma dai ya rage to amma dai ɗan yawa wanda ya cita to kusa da masallacinmu ba ma ya shiga ba ko kusa gare kai ya biyo rawahul bukhari wa muslim wa bi ce li muslim cikin wata riwaya ta muslim fala ya banna masajidana kashewo kusa ga masallatayyanmu kun ga wannan ruwaya ta haɗa kowane masallaci wa bi riwayatin ma cikin wata ruwaya ta bukhari da muslim fala ya tiyanna masajidina kashe tai masallatayyanmu wa bi riwayatin la bi daud cikin wata ruwaya ta abu dauda mana kala min hadhihi shajarati wanda ya ci daga wannan icce na tafarnuwa fala ya karaban masajid duka masallatai ko guda kai ya tai kusa gare shi kuma kun san babu wanda za a yi a yi sallah cikin masallaci in an ce ka a yi kusa gare shi to duka alherin da ke ga masallaci in mutum ya ci tafanuwa alherin na ya koro gare shi in ya zo masallaci zunubin da zai samu ya lada ta yawa don cutar da ya ɗauko ta wannan wari, wanda bi ya san yana ɗauke da wani abu mai wari to kai ta masallaci kamar abin da wasu mutane suke yi 'yan kasuwa kun ga masu kamun kihi misali a lokacin kihi, duk jikinsu kwalhar kihi na da ruwan kihi ɗanye kuma sai su tawo haka nan da wa'annan tuwayi ba su ɗebe sun kai wanka ba sai su to masallaci to cuta ne kuma laihina na biyu a runzawa masu yanka nama da su ko ina da jini wadda suka aiki da ita sai su zo masallaci to cuta ba yin haka nan cuta ne na uku kanikawa masu gyaran mota ko mashin lokacin sallah ya yi su taho da rigar nan da suka kwantawa da ita ƙarƙashin mota tana warin baƙin mai su shigo masallaci su cutar da mutane to wannan cuta ne duka waɗanga da ke ɗauke da kayan wari to sai sun ɗebe su sarkawansu da runzawansu da kanikawansu sai sun ɗebe wa'annan kayan su yi wanka sannan su zo masallaci shiga da wari wannan cutar da musulmi na mazansu da matansu mutanensu da aljannunsu da mala'ikunsu saboda haka laifi na Allah ya kare mu wa salam. iya eh, wannan kaga turawan da kaka jin jikinsu na wari ba su musulunta ba da sun musulunta yana ɗaya wari da sun musulunta yana ɗaya wari wannan wari na jasar nan ce eh, abin na wanda Allah ya ce kuna na jasar to wannan na jasar ita ce ka sa wari ai da sun musulunta kana jin baka jin wari ba su dai ba ko ga kabilu da muke tare su wanda duk musulunta ba iya biyo kusa gare ka kana jin wari wannan ƙazantar nan ke da Allah ya ce tana nan tare da su amma da ya musulunta ya wanke ta shi ke eh Oh, warin tafarnuwa eh warin tafarnuwa in ta fasa jikin mutum tana wari amma ba kamar ɗanya ba ai ba sai ya zuwa ba ita tafarnuwa in ta fasa jikin mutum ai ba sai ya zuwa ba ita ko bai zuwa ba yana warinta amma dai ba kamar in e ya yanzu ɗanya ba don haka ni'an wadda an ka ci ni'an ɗanya shi ta ce kai zo masallaci da albasa ɗanya kamar wanda za ka ji a nan gaba ya ce wale mita ɗabakar ya kashe ta da rabuwa kamin ya tsawo da an dahe ta shi kenan wannan warin a yi da shi وعن انس رضي الله عنهما قال كان قال النبي صلى الله عليه وسلم من, من اكل من هذه الشجره maza Allah ya ce duk wanda ya ci daga wannan ice na tafarnuwa ko albasa Wala ya karubna kashiyo kusa gare mu ba ma kusa ga masallaci mu ko kusa gare mu kai ya tsawo ya tsaya da nesa wala ya salli yanna ma'ana kashi sallah tare da mu Kunga kenan kai zo masallacin rawahu bukhari wa muslim wa rawahu dabrani kuma dabrani ya rawaito wannan hadisi na bukhari da muslim amma wa lafzu lafzin dabrani qala iyyakum wa hataini albaqalataini na hane ku da waɗannan mabunkara ƙasa guda biyu wato masu saye ƙasa almuntiyat almuntiyat taini wato guda biyu masu ɗwai to na hane ku an ta'akuluhu ma kakku ci su wata da dakulu da na ku shigo masallatai yau wa in kuntum la budda akiluhuma in hakkun kasance babu makawa dole sai kun ci waɗannan ce tafarnuwa da albasa uqtuluhuma bin nari ƙasarin ku kashe su da wuta kashewa a dafa su sai sun dahu ko a gashe su sai sun gasu a kashe warin amma dai da warin na an ka hana ɗan yana an ka hana ci a taho masallaci amma in an kashe su da dahuwa ga miya ko kuma ga abin dahuwa kamar da kun ka sani su kun san har shinkawa za su dawawa sai sun sa tafarnuwa to wannan dai tun da an kashe ta da abin nan an kashe ta binnari da wuta katalan kashewa an tafasa ta to wannan babu laifi kwanga kenan ɗanya aka nuhi ita ɗai ta ɗanyarta to ita ba ci don wasu su yadda kuka san kuna sayan kayan daɗi ku ɗora ci ku ɗora gunta guda guda kuna ci to haka nan abin na haka nan suka ɗiba hornuwa suna cinta haka suka ɗiba hornuwa suna ci don jin daɗinsu sun saba da ita iccen tafarnuwa iccen sun an ce saboda matsaloli da yawa na zahi da can wajensu don haka suke abin na suka unhwani da ita an جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ya ce mana akala basalan wanda ya ci albasa aw suma ko tafarnuwa fale ya atazilna to ya nisance mu au fale ya atazil masajidina ko kuma ya nisance masallatai mu wale ka rufi baiti ya koma gida ne ya zaune har sai warin ya mutu ya koma gida ne wale ka rufi baitihi ya shiga gida ne shi zaune har sai in warin ya mutu sannan ya hito cikin jama'a amma dai sadda ya ci wannan ya ce ɗanyi to kashewa kusa gare mu shi ma wannan hadisi sahihi rawahu bukhari wa muslim wa abu dauda wa tirmidhi wa nasa'i duka wannan hadisai da muka ambatawa sun hana cin tafarnuwa da albasa danya amma ba su haramta su ba sai dai a danya an ka hana wanda ko ya ci to kai ya taho masallaci wa bi riwayatin li muslim mana akala albasala cikin riwayar muslim wanda ya ci albasala albasa wasu ma da tafarnuwa wal kurrasa da kurrasa ita ma nau'i ne na tafarnuwa wala ya karu wala ya banna masjidan a masajidana a masjidana kashewa kusa ga masjidana masallacinmu kashewa kusa ga masallacinmu masallaci in za ana saya ne ke kawa kamshi aka zuwa da shi masallaci ba wari ba wa bi riwayatin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana aka libasal wal annabi ya hana a ci albasa da kurrasa ya hana a ci su ba galaban na alhaja sai lalura ta buƙatar cin waɗanda abubuwa ta rinjaye mu Ba a kan ha sai mun kace daga wannan icce saboda muna muna kwaɗayin su kwarai lalura ta tilasta samun ko don magani fa sai annabi ya ce to man akala min hadhihi al duk wanda ya ci daga wannan ice mummuna fala ya masjida na kashewa kusa da masallacin mu fa innal mala'ikata ta ta'adda lalle mala'iku tana cutuwa ma ya ta'adda minhu nasu daga abinda mutane ka cutuwa da shi kun ga wannan hadisi ya tabbatar mutane na cutuwa da warin albasa da kuma tafarnuwa da kurrasa mutane na cutuwa da warinsu to wada ko mutane ka cutuwa su ma mala'iku suna cutuwa da wannan wari saboda haka in za kuna masallaci ku sa abu mai kamshi ka ku sa abu mai wari rawahu ad-dabrani fil awsad wa sagi wa lafzu lafzan dabrani cikin mu'jam as-sahih yace qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika maza Allah ya ce man akala min hadhihi al-qadrawati wanda ya ci daga wannan 'yan itacen marmari asumi wal basali wato tawarnuwa da albasa wal furrasi da furrasa wal da abin nan ɗayan guna to wala ya karaban na masjida na kashewa kusa ga masallacin mu fa innal mala'ika tata'azza lalle mala'iku tana cutuwa mimma ya ta'azza minhu banu adam da abin da ɗayan adamu ka cutuwa da sha warwa turu masu ruwayan masfagi musagir siqatun amintattuna illa haya ibn Rashidin al-basri wa nabi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu annahu zukira annahu zukira inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sum wal basara wal qurras an ambaci wa'annan ah, mabunkara ƙasa a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tafarnuwa da albasa da kurasa wakila aka ce ya rasulullah wa shaddu zalika kulluhu asum wanda ko yayi kowane tsanani cikin waɗanga wanda mun kaga kahi matsawa gare kahi tsanan tsanantawa gare shi shine tafarnuwa afatu harimu to kana haramta mana tafarnuwa haraman ta mu baccinta wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ba haramun bace kulu ku ci tafarnuwa amma dai ku sani man akalahu minkum wanda ya ci shi yi ne daga cikin ku wala ya qarub hadal masjid wannan masallaci namu ko kusa gare kai ya biyo hatta ya zahaba rihu min sai wari ne ya gushe gare shi kun ga tafarnuwa ba haramun bace cin tafarnuwa ba haramun ba ne amma dai wanda ya ci ta tsaya bai kashe ta da dahuwa kamar wadda hadisi ya gabata ba ɗanyen nan tana cikin warin nan to kashe wa masallaci don asawaki bai gusar da warinta asawaki bai gusar da warinta saboda haka in dai ɗan ta mutum ya ci to tana cutarwa ga duk wanda ya maso kusa gare shi daidai wannan lokaci rawahu ibnu khuzaimah fi sahihi وانا عمر بن خطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة عمر ياي خطبة ران الجمعة رضي الله عنه وقال في خطبته سيدتي cikin خطبات ثم انكو ايها الناس sannan lalle ku ya ku mutane ta ta'kuluna shajaratayn kuna cin itace guda biyu kun ga albasa an ce mata ice amma majazi ne ce mata ice ko da yake bakin tsawonta tana iya tsayuwa da kanta ba kamar gona ta ba wadda ita ba ta iya tsayuwa da kanta sai dai ta yi kwanci ƙasa ko ta hau ici amma ita albasa ici an ba ta da amma kamar tana iya tsayuwa da kanta shi yasa aka ce mata ici to kun kuna cin itace guda biyu la abin nan la'ura huma illa kabisa ni ba ni zaton su face mummuna ne wayan wayannan itacen mummuna ne albasa da wasu albasa da tafarnuwa laƙadar aiki rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hakika na gama za Allah idza hagu ma, shi ya samu warin su min rajuli daga mutum filmar jirgin cikin masallaci idan an kai sallah wayanda annabi ka iya ji ya ji warin albasa ga wani daga cikin wayanda sun kai sallah masallaci tare da shi ko warin tafarnuwa amara bihi ko ukhrij sai ba da umarni a hidda mutumin nan daga masallaci ila baki a kora shi sai ya kai makabarta nan ta a wayanda suka je aikin hajji kun ga makabarta nan ta bakiya ta kusa da masallaci to tun daga rauda can na a masallacin sannan tun daga can an daga ce a kura shi sai an kai shi makabartar bakiya don kada wari ne ya dami mutanen masallaci wa mana kada homa duk wanda zai ci su wala homa na bakan ya kashe su da dabuwa duk wanda zai ci tafarnuwa ko albasa su ya kashe su da dabuwa a dawa su a sa su cikin miya in cikin shinkawa za a sa su a sa su sai sun abin nan sai sun ƙone duka in cikin mai za a sa su a soye su soyi ciki sannan a ci su kunga da huwa tana kashe warinsu shi yasa ya ce falo ya mai tuhuma sabakar ya kashe su da dahuwa kunga kenan huwa tana kashe warinsu wannan itace da kuwa gani mai yawan abubuwa da kuwa gani na abinci akwai tafarnuwa ciki akwai albasa ciki shi yasa kun ga tana tsadan nan da kuka gani kwarai kasashen turai turai aka loda ta akai da daga Legas aka daukar ta ana kai kasashen turai ban san abin da ne ko dullallar sun ka koma gana yanzu ya aka dauka nan za ka ga mota a radda duk za su yi ta in ka je je gaba kawai za ka ga mota sai ka tsaya kai kida to an ce duk motar da ka gani je ga ‘yan ko koko sai ka ga wanda ta ta yawa sai su hada su bi hanyar tsamiya su shiga benin su heta su yi gana su kai duk a sai su da gana a yi ƙasashen turai da su za an ce mai yawan abubuwan da ake yi waɗanda aka son su daɗe kafin saurin lalacewa to sai an sa albasa ɗin da tafarnuwa tafarnuwa wai aiki gare ta zan shi yasa kuwa ganin yawan mutane ba su yanzu zan ta yi ma albasa tsada kamar kun ta sani to amma wai aiki gare ta shi yasa sai dai kamar ƙauyuka a ƙauyuka akwai waɗanda ka yin ta suna shigowa da ita birni amma dai mahi yawa albasa ita an kahi ina to abubuwa duk da kwa gani mahi yawa akwai albasa ciki na ciye-ciye da na magungunan. da na shahe-shahe don mahi yawa akwai abin nan albasa ciki da tafannuwa to suna da umarni kwarai da gaske don haka suka ce ma annabi ka tsananta game da su afa muhu kana haramta shi tun da ka tsananta ya ce a ban haramtawa amma dai wanda ya ce ɗanye na to kashewa kusa da masallacin mata ya zahabari wa hominu sai wari na ya wuce gare shi saboda umarninta bayyawa a haramta ta albasa bayyawa a haramta ta yau ko ki ka samu duwa da yake da wari an ka wanke shi in dai an wanke an ka kada albasa ciki kamshi ma zai in dai ta dahu amma in ba ta dahu wani albasa zai amma in ta dahu tana kashe wari tana kashe warin nama mai wari tana kashe wari ne kusa ana hada abu mai tsaci da mai zahi abu mai tsaci da mai zaki a hada su a yi aiki da su sai su ba da salat-salat babu zaki babu zaki to haka nan aka hada wa'annan abubuwa sai su ba da wata fa'ida ta daban shi yasa kun ka ga albasa ta yi tsada kwarai da gaske wani lokaci sai ka ga yan talaka bai daure ba bai iya sayan ɗa guda nata a sa mai gamiya ba zai iya ba saboda tsada wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi rawahu muslim wannan sa'i wa ibn majah وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياتي من اكل man akala min hadhihi shajarati wanda ya ci daga wannan itti afumi wato tafarnuwa wala yu'zina fi eh, masjidina hadha kai ya cuta mana cikin masallacin gana mu ya ci iccen icce ne na tafarnuwa Sai ya ci dan tafarnuwa to ya tsaya can hawari na ne, kai ya to masallaci yana wari ya cuce mu muna zaune wari na ya dame mu rawahu muslim wannan ta yi wa ibn majah wallahu zalahu wa an abi ba radiyallahu anhu abi ba radiyallahu anhu annahu gaza a rasulullah abu ba ya ce ya tafi yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khaybara can khaybara to kusan wajen yakin khaybara sahabbai sun ji wa kwarai shi yasa kun ka ga sun ka ci naman jakai annabi bai hana cin naman jakin gida yunwa da sun ka jiya na can su ga su ma'aikatan daji suna da jakai sai musulmi suka yi ta yankan jakai suna ci sai annabi ya yi hali to wannan yunwa ita ta sa su ko du fi abin nan jina ha basalan wasu suman sai sun ka samu cikin jina da ɗiyan itacen ah, khaibara suka samu basalan albasa wa suman da tafarnuwa fa aka domin sai sun kaci da gare wahum jiya'un suna jiyuwa sosai sun ka samu tafarnuwa sun kai da albasa falamma rahan hannasu ila masjid lokacin da mutane sun kamaraita zuwa masallaci an gama ci abinci an ta sama masallaci hur masjid basalun wa suman sai ga warin masallaci duka ya koma warin albasa da tafarnuwa. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ننت النبي تي من اكل من هذه الشجره الخبيثه daga yau wanda ya ci daga wannan ice mummuna albasa ko tafannuwa fala ya karabna kai kusa gare mu ya kashi yi kusa gare mu ya tsaya can in ya ci kayan wari ne kai ya zo wurin fa zakara hadisa rujuli ya ammaci hadisan da tsawo rawahu tabrani tabrani ya rawaito shi bi isnadin hasanan da isnadi mai kyau wa huwa bi muslim hadisin yana nan cikin sahih muslim min hadisi abi sa'id na khudri cikin hadisi abu sa'id na khudri bi nahwi da lafazi wanda ya kama da wanga lafazin sai ne laysa fi dhikru basal wannan lafazin na muslim bai ambaci basal albasa ba tafannuwa kawai ambata wa an huzaifa radiyallahu anhu qala Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Maza Allah ya ce man tafala tujahal eh, alqibla duk wanda ya tohi ya toha miyau wajen alƙibla. ja a yau zai zo ranar kiyama wa tafulhu bai na ainihi tohi yana nan tsakanin idanu ne guda biyu da wannan hadisi yasa kun ka ga wasu malamai ba su tuhar da mai wajen gabas ba sai cikin masallaci ba ko da yana zaune yaji yana so ya da miyau bayan haka ya dibi gabas sai dai ya mai da bai ne gabas ya dibo ya matsa ya kusuwa saboda wannan hadisi ne ce duk wanda ya tuhar da miyau wajen alƙibla to ranar kiyama zai zo da miyan nan tsakanin goshi ne tsakanin ijiya sai ta dama da tawon wa man akala min hadhihi baqala wanda ya ciko daga wannan abin na yace eh, mai sai kasa al-khabisa mummuna wala ya qarabanna masjidana kashiyo kusa da masallacin mu wala ya qarabanna masjidana kashiyo kusa ga masallacin mu na ce muku wala ya qarabanna masjidana kashiyo kusa ga masallacin mu talatar sau uku annabi na hani kashiyo kusa ga masallacin mu rawahu ibnu khuzaimah fi sahih eh mina na eh wannan shi abin nan ba wajen alƙibla na ba wannan don duk inda kake na aljihun kai alƙibla da ita sanan nasa eh shi dai alƙibla da aka magana ita hadisi yake magana Ala'ika halin yana cikin girmamawa da mutuntawa rashin tsohon da ya ko majina wajen gabas duk mutanen kirki gabas suke hadda mai gidanmu gabas yake gari muna wajen alƙibla yake hadda mai gidanmu muhammad sallallahu alaihi gabas yake manyan garuruwa masu albarka makka da madina gabas suke to don haka ba a son a walakantar da gabas shi yasa kuwa ga in dai ba cikin gida ba in dai waje ne to ko boli mutum zai yi ba a so kamar yanzu nan na ajiyar da haka ko boli mutum zai yi ba a son ya dibi gabas ko kashi zai yi ba a so ya dibi gabas saboda mutuncin gabas duk wani alheri daga gabas ya ka hitowa shiri ka hitowa daga yamma ƙasashen turai amma alheri daga gabas ya ka hitowa ƙasashen larabawa Allah ya gafarta mana wannan babu ƙarshe ne ke sai babu mu na gaba targibun nisa kwadaitar da mata fi salati fi buyutihinna ga yin sallah cikin gidajensu kamar wada ba a so namiji ya bar gida na ya zama kabari don kabari ba ya zama makabarta don kabari da makabarta ba a sallaci to ba a son su ma mata su bar ɗakuna su zama makabarta Wani zumaha kuma ana so su a abin nan ɗakunansu wata rihibu hanna kuma ana ba su tsoro nuna kuruji mina daga fita daga ɗakunansu idan akwai lalurar ta samu ta fita to ya halitta ta hita mata annabi na hita amma bisa ga lalura in babu lalura mace gidanta ta fi in babu lalura kowace mace gidanta ta fi domin ayyuka na rayuwa maza ka yi waje su ko mata su yi ayyuka na cikin gida Ba ana so su lazarci gidajensu amma ya akwai lalurar hita ya halitta kun gani wata mata da mijinta ya rasu ba ta da wadda za ta yi to cikin gadon da an kaba mata akwai babban gona ta dabino nan garin madina a tana haifowa ta kai gonar ta ta ta yi aiki to lokacin kaka sai ta zo ba sai wani ya gane ta cikin sabai ya yi mata faɗa cewa don ta ka haifowa ni Allah lura ta harka gona ba ta fita ba sai ta ce ta kai ma Umar dan Khattab ƙara radiyallahu anhu sai ya ce ta ce ta girbe gonarsa kun ga lura ce ta ce ta girbe gonarsa don in ba ta girbe ba zai ba ta abinci to in akwai irin wannan lalura wadda ka tilasta mace ta hito babu wadda za ta yi to babu laifi amma dai in babu lalura ta zanna cikin gidanta ya yi ɗan hitan mata su da maza hitina ne duk zinace zinacen gada kuke ji suna faruwa haɗuwar maza na da mata inda maza ba su haɗu da mata ba haka nan zai aukuwa har da masallaci idan mace ta tabbatar da limamin nan da za ta bi bai hita iya sallah ba ta yi sallah gidanta ya yi amma in ta san ya yi ta iya sallah to ta ce wuri ne sallah sai ta yi taka idan ta san limamin nan ya yi ta imani to ta bi shi sallah babu komi kamar da za ku ja cikin hadisi shi yasa kun ka ga a mata zamanin annabi suna zuwa masallaci don sun san limamin na ya yi su imani hadisi ya tabbata cikin abdurrahman fara'idul munazzama duk wanda ya bi dan aljanna sallah to dan aljanna na wanda duk ya bi dan aljanna sallah to shi ma dan aljanna na to saboda haka duk hadisan da za ku ji mun kawo nan akan wannan suka tsaya duk hadisan da za mu kawo yanzu cikin wannan babi akan haka suka tsaya a kai kanka ka bi wanda ka san ya ka imani ya ka yi sallah kai ɗai don sallah ta ka haita ka in ka bi shi hukuncin sallah ka guda da shi kuma hadisi ya ce wanda ya bi mutumin kirki na aljanna shi ma da aljanna shi sa kuwa ganin a abilu daban-daban larabawa daban-daban suna jin suna hada da saudiya amma dukkan sun yadda limaman saudiya sun yi limaman su sun yadda da wannan shi sa za ku kwatai bai jayayya ya hana bai su sallah kwatta bai jayayya yana bin sallah shi yasa kun kaga ita ko hukumar su ta dauki duk matakin da ya kamata ta dauka duk abin da annawa lakanci ba a bari liman ya shi duk abin da annawa lakanci wanda zai naka ladar liman da imani ne to ba a bari ya shi limaman su ba su roƙon kowa ba su yawan membari suwa kowa kirari ba su yabon kowa bisa membari illa dai ka'ida addini su yi makasar su addu'a su yi mashugabannin su addu'a ita dai shi banda ita babu wani abu. to amma ka ga liman wanda ka bisa membari ya ta bace wani don bai baya kuɗi ba kun ga wannan a sallaka gida ta yi sallar ta to liman da ka membari shi ta bace mutane shi ta bace mutane in ya gama shi haɗa kaset shi aika mai ce to ka dai ji abin da mun kai ni akwai su ko nan gari akwai su nan gari akwai su eh, wani ya kira ni ya ce min ga kasa an turo mai shi ji abin da an kai zai biyar da zai wata lalura ta kai ni abuja ta asibiti ina can ya kasa hankuri sai da iske na shi ya kai min kasa ya ce to saurara ka ja wai an turo mai to zan shi ko ya sa abin da bai wani na an kaba ta bisa min bari an kai mai eh, <laughs> da an ka gama sai an ka tura mu wani cewa to ka ji abin da mun kai don ka sa abin da kai to kun ga irin wanga man, a ba limamin kwarai na ba to amma akwai limaman ƙwarai, wa'anda babu abin da za ka ji in ka zo wajen sai abin da Allah ya ce ka ja babu habaiki, babu cin mutunci babu cin zarafi babu walakanci babu wani abin da zai shari'a ta to limamin da aka ka san ba ɗaya yake da kai ba to ko kai ka san sallah ce ta haita saboda haka shi yasa kuka ganin gaba ɗaya an tafi kowa ah, babu wanda aka tada sallah ya ce waɗanda limaman bambu su zai ya san sahi limaman gare su to duk a hadisan da za mu karanta ta haka nan na za su biyo ana umma ana umma humaydin ummu humaydin imra'ati abi humaydin wato mata abu humaydin as-sa'idi radiyallahu anhuma annaha ja'at ila an-nabi ita ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙalar ta ce ya rasulullah inni uhibbu salata ma'aka ni ina son sallah tare da kai annabi ya san imaninta ƙala qad alimtu annaki na salata ya ce haƙiƙa na sani kina son sallah tare da ni amma dai wa ke bi bai ciki khairun min ki fi hujjar ciki. ki sallah cikin ɗakin ki ya yi ki sallah cikin ɗakin ki na waje wa salatiki fi take ki sallah cikin ɗakin ki na waje khairun min salatiki bi dariki yayi ki sallah tsakiyar gidanki wa salatiki bi dariki ki sallah cikin tsakiyar gidanki khairun min salatiki fil masjid fi masjid qauliki yayi alheri gare ki bisa ga sallah masallacin jama'a ki wato na shiya wa salatiki fi masjidi wa miki yin sallah cikin masallacin mutanenki khairun ya yi alheri min salatiki bi masjidi bisa ga yin sallake masallaci na to duka wayannan wanda wanda ta san ta iya wanda aka san ta iya ke wanda ta zan ba masaniya game da sallah ba to ba ba masallaci babba ba ko karamin masallaci zuwa ne ya yi sallah ta gida wanda take ta iya sallah ta san komai da hukunce-hukunce na sallah to ita ce sallah ta gidanta ya yi mata shi yasa nake muku zuwa nisan za mu karanta a ƙarƙashin wancan tarjuma za su shiga kala mai ruwa ya ce fa amara sai ummu humaida ta ba da umarni wa ya laha majidun fi ƙasa shai'in min baitiha an ka gina an ka gina mata masallaci cikin mahidika cikin gidanta wa mai mahidi abin nan duhu wa kana tusalli fi hatta yadda Allah azza wa jalla ta zama tana sallar ta can har lokacin da ta gama da Allah wato har lokacin mutuwarta rawahu ahmad wa ibn Khuzaima wa ibn habban fi sahihayi wa ba alai ibn Khuzaima ibn Khuzaima yayi babi babi da wannan babu ikhtiyar salatil mar'ati fi hujratiha babin bayanin mabibici ga mace ta yi sallah cikin ɗakin eh, cikin ɗakin ta na waje ala salatiha fifikon sallar cikin ɗakin ta na waje ala ha fi ha bisa ga sallar cikin gidanta wa salati ha fi kawai a ayin sallar cikin masallacin mutanenta ta yi ala ha fi da nabi ga yin sallar masallaci a annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana salatun fi da nabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake sallar masallaci a nabi ta dilo arfa salatin ta yi daidai da sallah dubu biyu cikin wani ne mina masajidi na masallatai wa dalilu kuma dalili ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce salatan bi masjidi hada salla cikin masallacin ganawa abdalu tahi min alf salatin bisa ga salla dubu fi ma tiwahu ga masallacin da ba shi ba mina masallaci na masallatai innama arada bi salatar rijali sallan maza yake duna salatin nisa ba sallan mata ba amma sallan mata in dai wadda ta iya sallah ce to ta tsaya ɗakin tsayani har za ka damu wannan magana abin nan ibn kuzai ma ke wani umar salma radiyallahu anha an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan khairu masajidin nisa'i arubu yutihin yayyan masallatai mata cikin zuriyin gidajensu rawahu ahmad wa tabarani fil kabir wa bi isnadi ibn a amma wannan hadisi akwai ibn lahi'a cikin isnadi wannan nau'i ne na suka wa rawahu ibn khuzaimah ibn khuzaimah ya rawaito shi fi sahihi cikin littafi ne wa hakim da hakim min tariqi darraj ta ruwaya mallan darraj abistami an sa'ibi maula ummu salma radiyallahu anha wa qala ibnu khuzaimah la arifu la arifu sa'iba maula ibnu salama mai ruwaya yace ni dai as-sa'ibu dinnan maula ummu salama ni ban san shi bai adalata wala jirin ni ban ci na kwarai na ban cewa mu ban sani ba ban san wanda yake ba amma wa kala hakim sahihul isnad hakim ya ce isnadi ne ingantacce na wa ana radiyallahu anha daga ita ummu salma qalat ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce salatul mar'ati fi baitiha khairu sallan matilanta tahi min salati ha fi hujrati ha bisa ga cikin ɗakin wajen gidanta wa salatu ha fi hujrati ɗakin yin sallah cikin ɗakin ta na wajen gida khairun min salati ha fi dariha ya yi sallah bisa ga gidanta wato hujuru ko sallaki wa salatu fi dariha yin sallah cikin gidanta khairun ya yi alhiri min salati ya fi masjid da wani ya bisa ga kai sallah masallacin jama'a rawahu tabrani da ausadi bi sanadin jayyid wa nabi na umar radiyallahu anhu wa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi zuwa mata masallaci wato idan mace ba ta san kamar namiji na idan ba ƙwararriya ce ga sanin sallah ba wajibi na ta je wajen wanda ya ƙware don koyo na za ta yi da ake yi duka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa masallaci bayan ya wuce sai sun ka ci gaba da zuwa masallaci a matar umar dan kaɗabi Umar yana cikin wayanda sun kai tsanantawa ga zuwan mata masallaci. To mata ta yi babban jiki gare ta. Sai tana baro shi gida tana ɗago shi hitowa zuwa masallaci to amma shi Umar kun san wani irin zarumi na mai ƙarfi sosai. In ya biyo yana ta kai masallaci. ai kun ga je Madina ai kun ga masallaci ne yana nan kusa ga a masallaci annabi yanzu kun ga masallaci ne wurare to nan gida ne yake inda kuma ga masallacin nan da aka ce a masjid Umar to nan gida ne na aure sun rusa gidan ne a ko da menene amma dai ba su rusa masallaci ba gyarawa dai sun kai da masallacin Abubakar shi ma yana aure gida Abubakar na aure shi ma don masallacin da na kuma gani ƙanana ƙanana gehen masallacin Annabi dun na sahabbai ne na kowane gida ne inda yaka sallar nafila kowane gida ne na sallar nafila suka yi nan cikin gidajen to bayan mutuwar su ita wannan hukuma ta Saudiya zan tarihi ka a bari tarihi ya bace masallacin kowa sai an ka gine mai addinai to ai eh, Umar ya hito kamin yariyar nan ta kai masallaci babban jiki gare ta ya hito da sauri sai ya cin mata in ya mata sai sa ka faɗa sai shi ije ta kamar shi ije ta ƙasa to in kun diba mu waɗa za ku ga ta ce mai na san abin da ya sa ka kai min wanga abu ba ka san in ce masallaci to ka ce ka in koma wallahi in ka ce ban ka in ce masallaci ban zuwa ya ce manzo Allah bai hana ki ba ni ka hana ki ita son ta kai ya ce ta bari in an ka sai Allah ya ce don mi ta ce ga shi nan shi ya ce ka ya tawo to shi ko ya san kwanton ta san ya kai dai ta dibi walakancin da ya kai mata sai ta bazawa ita ta bari dai ba shi ya ce ba saboda wanga hadisin wa ni bin umar radiyallahu anhu ma qal qala sallallahu alaihi wa sallam za Allah ya ce la tamna'u nisa'akum al masajida kakku hana matayen ku zuwa yi. duk mace ta ce za ta na masallaci kakka yadda ka ce karta ta wa ta hunna khairul lahunna amma yi cikin dakunan sai ya yi musu amma dai wadda duka zuwa masallaci a fata ta tafi amma kakku hana su dan umar ya kawo wanga hadisi ga ɗanai sai ya ce a ai in mun ka su zuwa suna zuwa masallaci za su rike shi wajen abin na wasa sai ya ce mai dan umar ya ce ina ce maka kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ka kawo min wannan magana wallahi la ukallimuka abadan wallahi ban sake magana da kai abada har yabba duniya ba su sake gaisawa ya ce dan ne nake cewa manzo Allah ya ce ka hana suka ce wai sai kun hana to haka alamar ya kasance in dai ita ba ta zuwa da kanta to a kyale ta in ta iya sallafa amma in ka san matarka ba ta yi saboda aka sallah sosai ba za ta masallaci yau da gobe tana ganin liman tana ganin wanda aka yi to gobe za ta iya amma ka kyale ta ba ta iya ba ta mutu a kai ta wuta kunu za kuna ba a kai macikan wadda ba ta iya addini ba don ba ta iya sallah ba a kai ta wuta sai dai a kai zubi ko a kai mijin in ta yi bayani kamar wadda hadisi sun ka tabbata in ta yi bayani sai shi mijin a kai shi wuta ita kuma a kai ta gida ne shi ko a kai shi gidanta don lagi na shi na rawahu abu dawud wa wa radiyallahu anhu daga shi abdullahi bin umar an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan almar'atu auratun mace al'aura ce wannan abu na wanda kun ka sani al'aura abinda aka so a koyi shi al'aura abinda aka son gani mutane suna son ganin abin da yake al'aura wato haram to mace in dai ba kaza matsayata ba in dai to kowa na son ganin ta to shi yasa aka sa boye ta don ta dauki hankalin mutane wa inna idza karaja ita mace in ta hito za ta na wani wuri shirafa har shaidana sai shaidan ya lizince ta da ta hito sai shaidan ya lizince ta ai ta'arrada laha bil fitina sai gitta mata da hitina wa fattana bi har jali hikini maza da ita wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qari baitiha ita ba ta zama babu lokacin da ta yi zama ta yi zama kusa ga rahamar Allah kamar tana gidansa da haka in babu lalura dole mace ba a san ta duk mace in dai ba kaza mata ba ta hito gaba wajen maza sai sun diba ta don shekan ka biyowa gabanta yana girmama na'urorin jikinta don maza su yi ta kallo in ta wuce ya dawo bayanta in babu maza gaba waɗanga ta riga ta wuce to sai ya dawo bayanta ya girmama na'urorin jikinta ya rika motsa su mutane na ta kallo shi aiki ne ke su mata abin nan samu min sahami iblisa kibiya ce cikin kibiyoyin iblisa duk wanda ka ga ya halba da mace bai kama shi ba to Allah ya taimake shi shi yasa aka so a boye su ai dan shi na kun ka ga kasashen turai yana ta kokari a fitar da mata har da siyasa a basu inda Allah ya tona musu asiri lokacin da sun ka tawo zabe mace ta tsaya sai ta ci zabe sun kai kokari wajen abin na an ka soke wasu mazaɓen ne don a dawo a yi gyara cikin nan sun ka murkushe ta sun ka zanna ɗan nan sun ka murkushe ta sun san da ta mai su bane a ce musu to nan na duk sauran ƙasashe sun ka gane ba su samace ba su taimaka mace ta shugabanci amma ba don haka nan ba duk suna so ta yi to zan hitina ku bincika tarihi akwai wata ƙasa da mace ta yi shugabanci daddaka ta kasa ana maza wai sun yi sun cika haihuwa da yawa ku bincika tarihi za ku ji ƙasar to wannan zan hitina ɗaya saboda hitina shi yasa suka ce mata su yi to su gama da maza kana ofis mutum da taho ta haima ta ka kyau da kimanta da kai tana wata ƴan miliya kuma ta hitina wannan shirin yahudawa ne duka an kai an gama har sun shigo cikin musulmi sun kawo ƙungiyoyin mata na addini mace ta tashi ta yi ta da ta wani gari ta yi bakwai guda babu mijinta babu ɗanta babu wanda babu kanan. Ina aka yi magana su ce addini na wannan bishiyar yahudawa ne ai wata mace ga ta yi hita haito ta ce annabi ta wani mutum shi ko ya ya ce annabi na sai annabi ya gaya ce annabi ta taho yayin da dare ita ko ba ku ran tsari kun ga yau? mace mai rauni da an dai har na azaba to ko bina yawa annabi ta ma tarci sai annabi ya kai ya aika na farka daga yadda sai abin da ba so ya auku shaidani da shaidani Yaushe shi yasa aka so mace da ɗaya nesa da maza ba a so ana game su da maza ana so in ba da lura ba mace kar ta hito in ba da lura ba Allah ya taimake mu wa na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kan salatul mar'atu fi mar'ati fi baitiha sallama ta gidanta abdul bin salati ha fi hijratiha ta yi ta yi sallah bisa ga ɗakin abin nan dakin ah, gidanta wa salata fi makada'iha ta yi sallah wajen abin da makada'u wato ɗakin ta na kwana shine makada'u gurfata naumiha gurfata naumiha ɗakin kwananta shine makada'uha abdalla min salati haji baiti yayi ta yi sallah cikin gidanta rawahu abu dawud wa ibn khuzaimah bi sahihi wa taraddada fi sama'i qatada ibn kuzaima ya yi shakka game da shi shi da ya saurari hadal kaura wannan hadisi min masaruq na abin nan muwarriki ya yi karatu ne da muwarriki ko ba ki karatu tare da muwarriki ba auru da yace al-mutada bi kasal bibi wa iskan al-ha'i al-mujama wa bata dali al-muhammara Kuwa al-khazana bil inda ake aje kaya wato ɗakin aje kaya cikin ɓangaren da aka aji kaya da zai cikin gida shi ke ce ma wu wa an wa radiyallahu an daga shi dai abin na abdullahi bin mas'ud radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala almar'atu awratu mati al'auraci. wa idha kharajat istashrafaha shaytan idan za ta hito shaytan zai lizimce ta shi ta kawata ta ga maza don su dube ta rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun gharibun wa ibn khuzaimah ibn khuzaimah ma ya ruwaito wa ibn habana fi sahihi ma bi lafzi bi lafzi da wancan lafazin sai dai wadada cikin ruwaya ibn habana ya kara da cewa wa aqrabu ma takunu min wa abin min wajhi rabbiha mai kusanta abin da mace ke kasancewa ga neman yarda ubangijinta wa hiya fi qa'ari baitiha tana tsakiyar gidanta wa an hurayi radiyallahu anhu aidan daga dai shi da har yanzu, radiyallahu anhu qal ma sallatil mar'atu min salatin mace ba ta yi wata sallah A ila Allah wadda ta yi tsananin soyuwa ga Allah min ashaddi makanin fi baitiha zulman bisa ga ta samu wurin da ya kone duhu cikin gidanta rawahu tabrani fil wa wa rawahu ibnu khuzaimah ibnu khuzaimah ya rawaito wannan hadisin fi sahih min riwayati ibrahim al-hijri an abi al-akhwas anhu daga abul akhwas anhu daga shi abin nan dan mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce inna ahabba salatil mar'ati ila Allah lalle sallah mai soyuwa ta mace zuwa ga Allah fi ashaddi makanin fi baiti hazulmat a cikin wurin da ya kowane tsananin duhu cikin gidanta wa bi ce cikin wata ruwaye inda tsabani, Kala an wa auratu ya ce mata dukan su al'aura wa innal mar'a lalle mace da ta kharuju min tana hitowa gidanta wato mace shi na ka sa mata dubara in za ta hito gidanta sai ka ga ta awo ba da wayo amma ta yi ma wani shiri dole ka bari ta ta. kamar ba ta da wayo amma wayo gare su shedan naka lizimta su to mace wa innal mar'ata lalle mace la takhruju min baitiha tana hita daga gidanta wa ma biha ba su ba ta da matsala ba ta da matsala wato wai babu lura wanda za ta fa ta hita wa yastashirbu har shaydan sai shaydan ya lizince ta mai gidanta na zuwa ta shirya kai nika jira son nika in hita waye kulu abin nan shedan bayan ya rizance ta takwan sai ya ce in nake la ta murri na bayani illa a yi ke ba za ki biyo wajen wani mutum ba sai ke birge shi sai ka ga ta yi wani irin kawa kawar da ba ta yi ma in tana cikin gidanka in za ta yi ta sai ka ga ta ci irin wannan kawar shedan na ka sa ta yi wannan kaga wata duk ta haye kasa amma in ta kamar yariya karama wa innal mar'ata la talbasu thiyabaha lalle mace tana sa tawahinta sai mai gidanta ya yi mata tambaya hoya kala aina na ina zakina na ke shirya ina zakina sai shi dan ya shirya mata ce kici wata kuda sai ta ce dan zanna zan na wani an kace bai da lahiya wance an kace ba ta da lahiya ta kona ce gani mara lahiya za tana shedan na shiri ne na aw ashadu janazatan ko ta ce za a halarci da na Gai gaisuwar rasuwa zanna ayi ayi da ta ce gaskiya kowa ya ta yi. ni dai abban tai ba in ban tai ba za a ce kaza za a ce kaza yi ta kama uzuri ta sha toka na ka shirya mata au usalli fi masjid ko zan je masallaci kaza in yi sallah duk wa'annan abubuwa da ta faɗi ba suna za su yi ta ba in ka ce mata sai gida guda sai ta gida sai ta sai gida goma to bukata shaidan ta biya in Allah ya tsare ne babu wata banna da ta auku to ta mutane masu kallo ita ta auku ita ta zo da zunubin jama'a jama'a sun tai da zunubin ta. wa ma abadatil mar'atu rabbaha mace bata bauta wa ubangijinta ba misala an ta'abudu fi baitiha bisa ga ta bauta ba cikin gidansa yayi kowane alheri gare ta wa isnadu hadhihi hasana isnadun wa garwaya isnadi na mai kyau qawlu da yace fa yastashirba shaytan ayyan tasibu shaytan sai <coughs> yayi tsayi wa yafa basarahu ilaiha ya daga ido ne zuwa gare ta wa yahummu biha yanhita li'annaha qadita qadita adat sababan don ta ɗauki wani dalili min asbabi tasallutihi alaiha na dalilan ya samu iko akan ta da babban dalilin da mace ta samu a wannan lokacin hitarta wanda shedan zai samu iko a kanta? wa huwa khurujiha min baitiha shine hitarta daga gidanta saboda haka duk waɗanda hadisai sun nuna in babu lalura mace ta zanna gidanta ya hita hita in babu lalura hita mace ta zanna gidanta ya hita hita idan sun hita duka su a kibiya shi ɗin da su yake halbin maza kuma ya kama su da mata shi ɗan ka halbin maza kuma ya kan musu idan shi ɗan ya halbi mutum goma da mace da kibiya ta mace wata goma duk sai ya kan musu duk sai ya halbe su wata goma ta aka samu guda ko biyu waɗanda kibiyar ba ta kama ba saboda haka hita mata wata nasara ce ga shedan su hito koyo shi sai za ku ganin ya an ta wajen biki ku diba kuma wanda suka yi towa ko bikin akwai ana an ka sai ka gane su duk sun ci wuri ko bikin akwai ana babu komi babu wani abin da aka ci na daɗi amma dai su zo a taho abin nan kamar wadda kun ga shehu ɗan hudu ya rubuta cikin ƙarshen littafi ne nura alba'u wasu hadda kaya aka zuwa da akwati aka zuwa ta hito in nan da yinin bikin nan da kuka je ana yi ta hito ta sa wani kaya kamar a jima ta koma ta ɗibe shi ta sa wani cewa ga ebo ya Allah yan kawan ga da ke tun ko gida ba ke da wanda aka masu ga wata ke ga tahi ta goma ko ishirin ma lokaci guda ko da aka dawa gida sai faɗa kamar wanda mai islahul mai ya ce daga nan sai rabuwa daga nan sai rabuwa dan hojo ya ce in sun kai wannan taro ana samun wata shedaniya sai ta taho a ce mallama ta wa'azi za ta yi musu in ji dan ya ce ana samun wata shedaniya ku samu nura albabi ku diba shi ku gari kashi ya ce wata shedaniya sai ta wai mallama ta wa'azi za ta yi musu ta tara su ya ce to shedaniya ta ba mallama ta kuna ku ganin sa yanzu ko to ku diba nura albabi na dan hodiyo ku gani in ko kun kai lokacin da kuma za ku ba ce uba ne ku ce abin da rubuta ba daidai na ba to ya dai rubuta ya ce ne ya samu yawa da ko matan malamai ta ko matan sarakuna ta ko wace ta dai sunanta Allah ya gafarta bara وانا ابي امر الشيباني انه annahu ra'a Abdullahi. ya da sa a shebani ya ga abdullahi yana fitar da mata minan masjidi daga masallaci yau a ranar juma'a waya kulu a karjina ila buru ta kai da lakum yana ta kwaye ta zuwa gidajen ku yi muku alheri shi abinda abdullahi yake yi kenan bai ce annabi na ka yi dan shi annabi ya ce ka ku hana su wannan kokari na na wani ai kun ga abin da na aisha ta yi magana ta ce da annabi ya ga abinda mata suka haddasa kamar wanda yake cikin subul salam mata in za su tafi da tsallaki suka yi kwalba sosai kamar da suna wajen biki shi kawa sosai wata mata na da hijabi, amma ba ta zuwa da shi sai da ala hijabin nan dan guntu na kawara wata ko da ala gari ko masallaci na kawara wata ko akwai hijabin in matan malamai ta amma da an yi to da ina malam sai a sauke hijabi akwai gol da ta da wayanta sai ta sauke hijabi ba a ganai haka suka tafiya to shi ne aisha ta ce inda annabi inda ya ga abin ga mata sun ka haddasa da ya hana su zuwa masallaci kamar da an kana matan bani isra'ila zuwa masallaci da cikin saboda salama in kun jiwa sai ya ce ashe ba mai iya hana mata zuwa masallaci yau ko mi suka yi ba mai iya hana su don aisha ta ce inda ya gani shi da ya ba su izini da ya hana ita ba ta iya hanawa wani sahabi bai iya hana da ya kwace mata ba zuwa masallaci dan bid'a amma dai kai musu wa ka shirya su da abin da amma kaka shi kasu tun da aisha ta ce inda ya gani da ya hana amma duka banda sallar idi banda sallar idi karama da babba suka annabi in ya hito sai ya kai bakin garka duk mata ne sai sun hito an kulle gida ya shigo gaba sai gidan faɗi masu ya sai ya yi tsaye sai ta hito ta shiga cikin su ya shiga gaba suna biyu ne sai masallaci da sallar idi amma Da sallar idi kam ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zuwa sai da mata ne har da ya ce sai ya ce gidan mijinta ya hishe ta ta biyo shi ya ce da ita masallaci wala shahanna da a wata musulmi don su halarci addu'a musulmi saboda alherin da akwai ranar idi akwai addu'o'i akwai alheri wani ranar idi don haka nan ka ba a bari mata sai dai wale a tazila kwayyadu almasajidar sai dai mata masu al'ada kasu shigo cikin masallaci yanzu kamar misali irin nan da an ga kewaye da gina wadda ta zama tana al'ada to sai su tsaya gehen masallaci haka da gehen kasu shigo ciki in suna al'ada ko haihuwa jini bai dauke musu ba amma dai ko ya zama ta haihu ana so ta zo masallacin idi wannan sun shi a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kun ji manganun wasu mutane daban akwai manganun malamai daban-daban amma cikin subul salami biya ba da an sa kansu ya ce wannan duk ra'ayoyi ne sunna annabi ita a wannan da yaka aikatawa alaihi salatu wassalam to Allah ka tausaya mana ka gafarta mana ka kara mana imani ka kara mana ka da ibada ka da ikhlasi kuma ka taimake mu ka ba mu ikon kwana ƙarshen wannan babi wannan babi ƙarshen sa kenan kuma nan za mu kwana ku koyar da matayenku su iya abin nan ibada da kyau wadda duk bata iya ba kai ta wajen malamin da ka iyawa ta ga wani aka ita ma ta iya yau da gobe yau da gobe wani bai ma da lokacin da zai tsaya shi koyar da ita to dama ita shari'a tana da ka'idodi wanda duk ya auri mace an ce ya kare ta daga abin nan ya kare ta daga wuta idan yana iyawa da kai ne ya karanta ta. idan bai iyawa da kai ne ya samu mata mai karanta ta. idan bai iya samo shi ya kai ta inda mai karanta sheta wannan ƙa'ida ne saboda haka wanda ya san bai iyawa ya kai ta wajen wanda bai koyar da ita kuma ya kai ta masallaci ta ga wanda aka sallah ita ma ta koya ta iya don ta koyar da ɗiyanta ita ce almadrasatul ula makaranta ta farko li atfaliha ga diyanta Allah ya taimake mu ya gafarta mana ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya shirya mu ya shirya mata inda namu ga abin da biyar ka so yana da da shi ya ƙara musu ganewa ya ƙara musu basira ya rika haɗa mutanen da su a wajajen ayyukan alheri ba na sharri sai mu yawa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam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 Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan binubban. na ganganci da na kuskure Allah ka gafarta mana na barna da na jahilci Allah ka gafarta mana na koye da na bayyana Allah ka gafarta mana na farko da na ƙarshe Allah ka gafarta mana Allah ka daidaita maka duk abin da kaka so kana yarda da shi abin da duk baka so baka yarda da shi ba ya Allah ka raba mu da shi kuma ka hidda sha'awa ta cikin zukatanmu don albarka sunayenka da ka maɗaukaka ka gafarta mana kuma ka ƙara mana imani da lahiya marasa lahiya cikin mu Allah ka warkar da su Allah marasa lahiya cikin mu Allah ka warkar da su wanda a cikin damuwa da bakin ciki Allah ka gusar da shi wanda a cikin tsoro da hirgita Allah ka amintar da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta ma yanne da kanne da iya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka da mu da su ka gafarta mana ka sa aljanna makoman Allah ka gafarta mana ka gafarta wa matayenmu matayenmu dukan su Allah ka shirya mu ka shirya su Allah ka kyautace zamantakewa tsakanin mu da su Allah ka kyautace mu'amala tsakanin mu da su Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu marasa lahiya cikin su Allah ka warkar da su Allah marasa lahiya cikin matayenmu da su da uwayensu Allah ka warkar da su Allah ka gusar da damuwa kowace yi biya da zuriya waɗanga da ka ba mu da wannan za ka ba mu ka shirya mana su saboda albarka sunayenka Allah ka shirya mana diyan Allah ka shirya mana mazan mazansu da matansu Allah ka shirya mana su duk abin da ka cuta musu Allah ka nisanta su gare shi duk abin da yake alheri gare su duniya da lahira Allah ka azirta su shiya saboda albarkar sunayenka ka ba su kariya da tsaronka inda duk suka suka hita Allah ka kai su lahiya abinda suka tebe da Allah ka ba su halaliya kuma ka ba su mai yawa da albarkar sunayenka ka dawo da su gidajen su lahiya Allah don albarka sunayenka ka kare su ka kiyaye su lailan wa hara Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka rika mana su ka wake mana su Allah ka tsare mana su ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su ka sa musu albarka Allah da mu da su ka sa aljanna makoman mu Allah dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata ka shirya su ka shirya diyarsu ka shirya zuriyar su ka sa musu albarka ka ba su kariya da tsaronka saboda albarka sunayenka ka tausaya mana dukkan musulmin da suke cikin tsoro Allah ka amintar da suwa dukkan ƙauyuka da biranen da a cikin tsoro Allah ka ba su aminci da kwanciyar hankali Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka ba su kariya da tsaronka ka tausaya mana Allah ba mu da kowa ba mu da komi in ba kai ba Allah ka kare mu Allah ka kare mu ba mai kare mu ba mai tsare mu ba mai kiyaye mu in ba kai ba Allah ka tsare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu laila wa naharan ka ba mu kariya da tsawonka Allah ka tusaya mana laila wa naharan ka ba mu kariya da tsawonka Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ka tusaya mana ka ansa mana addu'o'in Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobinka duka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan ƴan Najeriya gabar da yamma kudu da arewa Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka sanar da su matsalolin Najeriya Allah ka ba su ikon gyarawa ka ba su mataimaka da mashawarta na kware ya Allah ka kare muka kare su ya Allah ka kare muka kare su ka azita mu alherin su ka kare mu daga sharorinsu. su Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka hada ka arewa ka hada kan ya arewa Allah ka haɗa ka arewa ka haɗa ka ‘yan arewa, Allah ka zaunar da arewa lahira, Allah ka shirya mahukuntanta, Allah ka aza su ga hanya, ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai, ka sanar da su matsalolin al'ummarsu, Allah ka ba su ikon gyarawa, Allah ka kare maka kare su, ka azirta ma alherinsu ka kare mu daga sharorinsu, ya Allah ka tusaya mana, ka tusaya mana ka tusaya ma jamu, ya man kalakal halka bigayar misali, wa ya man basaɗar abda a awanin, ويا من دبر الأمور بغير وزير ويا من يرزق الخلق بغير مشير roƙonka muke wannan jiha ta ma Allah ka azirta ta lahiya da zaman lahiya Allah ka azirta ta kwanciya hankali da natsuwa Allah ka azirta ta ƙarin imani da ilimi da arziki mai kyawu saboda albarka sunayenka Allah ka gutsar da hitina Allah ka gutsar da tashin hankali jihar nan ta ma Allah ka ba ta kariya da tsaronka Allah ka ba ta kariya da tsaronka Allah ka kare wannan jiha gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta da tsakiyarta Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kware kuma ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su ka azaita mu alherinsu ka kare mu daga sharrorinsu wannan shiya ba dariya. Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya duk wani abin da aka tsoro Allah ka busar da shi duk wata hitina Allah ka busar da ita ka ƙara mu wannan shiya lahiya da zaman lahiya matasanta maza da mata Allah ka ƙara musu da dattijawa da tsoyi Allah ka ƙara musu shiriyarka malamai da almajirai Allah ka ƙara musu shiriyarka shugabanni da wanda aka shugabanci, Allah ka ƙara musu shiriyarka kuma ka ƙara musu kariya da tsaronka Allah ka zaunar da wannan bangare lahiya Allah ka zaunar da wannan bangare lahiya Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare iyali da zuriya ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare a makaranta ka kare malamansu ka kare mu ka kare masallatayen mu ka kare limamai ka kare mamunsu wuraren zaman mu ka ba mu kariya da tsaron ka. wuraren sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaron ka wuraren ayyukan mu ka ba mu kariya da tsaronka haka nan wuraren tayoyin mu Allah ka kai mu lafiya Allah ka dawo da mu lafiya ko da dare ko da rana inda bi muka yi ta Allah ka kare mu daga sharar hanyoyi ka kare mu daga sharorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharorin karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharar mutane da aljanu da a halittunka Allah ka kare mu daga sharar maza da sharar mata ka kare mu daga sharar mutane da aljannunka ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga kowa da kowa ka kare mu daga sharar kowa da kowa ka kare mu daga mai kowa da kowa Allah ka haka mu

Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye ba Allah ka karfafa mu karfafa karfafa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka ya Allah kai salati da sallama ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam